الحمد لله والصلاة والسلام على محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا جماعة المسلمين muna godiya ga Allah maɗaukakin sarki da ba mu ikon haduwa domin ci gaba da karatu a cikin littafin sharhu sunna na imam al-barbahari rahimahullahu ta'ala inda a darasin mu da ya gabata muka kawo karshen darasi na arba'in da bakwai a cikin wannan littafi wanda yau insha Allah ta'ala za mu fara da ainihi farkon darasi na 48 darasinmu na 47 ya dakata ne daidai gabar da shi malam yake bayani cewa idan ka ga mutum yana cewa wani nasibi ne kasancewa wannan arafibi ne aka yin kaji mutum yana cewa wani mai ainihin kwatamce ne ko kwatamtawa da abin da ya shayi waɗannan miyagun masabobi ko kuma abin da ya shayi ilimin kalam wannan duk dai ka sani yana cikin bangaren waɗanda suke ɗan jami'a to yau insha Allah ta'ala a wannan darasin namu na 48 za mu wara da ainihi wato gabar da shi malamai yake cewa ala abdullah bin al-mubarak abdullah dan mubarak ya ci a rahimahullahu ta'ala Allah ya mishi rama la ta kujo an ahalil kufa fi rabbi shay'a kada ku rike wani abu daga hannun mutanen kufa waɗanda yake rawa fi ne duk wani abu da suka zo da shi na rawafi to babu ku babu so ga wannan abu da suka zo da shi na rafilanci bi ma'ana shi'anci wala na shami bisaifi shai'a kuma duk wani abu da zai zo ta ɓangaren mutanen sham wato siriya a yau <clears throat> na abin da ya shayi yaƙi yaƙi kuma wanda bai daidaitu ba akan ainihi ko na bai shari'a bi ma'ana saɓani in yadda mana kun ga cewa waɗanda sun yi to da yaƙi akan saɓani babu ku babu ba ruwanku da mutanen sham dangane da abin da suke yi na abin da ya shayi yaƙe-yaƙe maras dalili wa an alil basara, aka kuma yan basara, idan mun lura da kufa da basara. duk suna cikin ƙasar iran amma ita kuma sham ita ce siriya a yau fi alƙadar shaya da abin da suka waɗi game da ƙadariya ku bar musu kayansu Ku dai ku tsaya nan kuna nan ummatun wasaƙa. kamar yadda Allah ta'ala ya ambace ku ku al'umma annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam cewa ku ne yi daga cikin al'umma kuma ku ne al'umma wadda take wasaƙa. kun tsaya babu babu ku wajen jami'a babu ku wajen adariya ku kuna nan wasaƙa. ba ku ba waɗannan miyagun aƙidu ولا أسأل وراسانا في في الإرجاء شيئا kuma hakanan kada ku riki komi daga mutanen irja a mutanen Khorasan bi ma'ana Iran dangane da abin da ya shayi nau'in aƙidar su ta irja kar ku komai babu ko babu kuna na akan dai ku kuna biya alfurqatul najiya bi ma'ana أهل السنة والجماعة ولا عن أهل مكة في الصرف شيئا dangane da akida waɗanda ke cewa akwai wani nau'in abu na sarf kamar a juyar da mutum ko za a yi wani abu za a yi mutum wani abu da ke kama shi to wannan babu ko babu ba ku kula da duna da suka wadi ba wala na hali wadina fil gina aka ba ku ba 'yan garin Madina dangane da abin da ya shayi duk wani wanda ya kama hanyar waka ko wake-wake. To inda ya zama na walawa ta mutanen Madina idan an samu waɗanda yake na waka ko suna wake-wake kada mu bi su to ina ga waɗanda ba su ba waɗanda nan suna ta wake-wake suna yin filafilai kala-kala yau kullum da wanga gobe su billo da wancan waka to a kamar yadda Allah ta'ala ya ambace su a littafin sa wa shu'ara'u yastabi'u mulgaun mawaka batatu suke bin su ba ka waka ba ta tare da addini in dai ba waƙe-waƙen da za a rera a cikin baituka ba kamar abin da ku da ba suke yi ko kuma mu ce abubuwan da wasu daga cikin addinai suke tsarawa na waƙoƙi su karanta su domin tunatarwa ko domin faɗakarwa ko domin jawo hankali amma ba waƙar da ake kaɗa ganga ba sam wannan ba ta tare da addinin annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ba addinin manzon Allah ba kiri addini ya yi daban addini kuma yana na akan hanyar sa mai kankiya wattabi'u millata ibrahima alifa ولا تأخذوا عنهم في da الأشياء شيئا عبد abdullah Dan Mubarak ya to abubuwa masu dama waɗanda ya ce sam kada ku riƙi komai daga sha abubuwan nan da aka ambata kamar abin da ya wara ambata mana na warko cewa kafu karba ga yan kufa da da abin da ya shahi sha'ani na arafidanci wanda mai yawa yan shi'a ne sun tasa a kan shi'a can a ƙasar kufa ko kuma a garin kufa cikin ƙasar iraq don haka kada ku riƙe hanyar su ta shi'anci kada ku kada ku riƙi abin da suke a kai ne na suka sabon annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam aka da guluwi da suke da shi na wuce wuri ga iyalan gidan annabi babu ku babu su kun bar shi kamar yadda Allah ta'ala ya bayyana ɗaukaka da matsayi da martaba da muhimma ga sahaba annabi sallallahu alaihi wa sallama to ku tsaya nan ka ku wuce nan ga iyalan annabi kada ku yi guluwi haka malami ce haka ‘yan sham dangane da abin da ya shayi nau'i na faɗa ko yaƙi abin da malam ya bayyana a nan su dai dama mai yawa kawari dawa ne kuma ana samun su a ƙasar sham su hawari dawa waɗanda sun yi kama da 'yan shi'a ko wani nau'i ne na shi'a yana nufin abin da yake nufi da wannan yaƙi ko tawaye Shi ne ballewa ga wanda yake jagoran al'amari ce su babu su babu shugaba sun yi tawaye su dawo suna kashe mutum, to babu ku babu su wannan kuma shi abinda su hawa hawarija suka tsayar shi musamman a ƙasar iraki Wai da su ba shan suke ba su a kawarijawa wanda yana iya yiwuwa a samu wani sashe daga cikinsu a sham amma inda suka yi kari a iraq ko kuma wayanda suke da cewa wato sun ballewa aliyu dan abi dalibi sun masa tawaye karajina mun ma tawaye tun da bai yi abin da suke so ba to zai suka balle suka yi mishi tawaye to kada mutum ya rike komai na abin da suke a kai sannan ma da yace kuma haka mutanen basara suna ya iraq ne game da abin da ya shayi al-qadr aw al-qada wal qadr komi na suka kurika saboda sun kasa akan aƙida ta mu'tazilawa sun tasa a ƙasar basara suna tare da mu'tazilawa da masu tasawuf don haka kada ku tafi tare da su kada ku bi waɗannan hanyoyin guda biyu gaba ɗai ba da suke a kan ba sannan ya ce haka mutanen wurasan wanda su ne yan iran su kuma abin da suke mai a kan shi irja sun tasa a kan wannan aƙida su yan wurasan wanda wasu garuruwa ne ko kuma wani ɓangare ne na ƙasar farisa wato iran suna da manya-manyan garuruwa akwai malamai masu yawa a cikin garuruwansu ga garuruwa manya ga malamai wanda ya kamata a ce an samu alkairuruka a cikin garurukansu masu yawa amma ya sai zamana a garurukan na suna cike da al'adodi da wasu ɗabi'o'i waɗanda suka taso a cikin waɗannan ɗabi'o'i na masabar irja wanda ma'anar irja shine fitar da aiki daga hakikalin imani da abin da za ka aikatawa to lalle ne ka ɗauki cewa wannan baya cikin hakikalin imani imani kai shiga cikin aikin da kake yi ji su wanda wannan masaba ta karkatatta masaba ta wadda ta saba mutane, sunna wal jama'a da haka abin da suka gani ko sun ka gane ko sun ka ɗauka cewa shi mutum mumini na ko da bai aikata komi ba matsawar ya gaskata a zuciya ko bai aikin komi ba a wurinsu ‘yan irga a gabata a kan sawaba don lalle ne zama kayi kumbi a zuciya sannan kuma ka aikata sannan kuma akwai ikilasi sannan kuma ya zama ya yi da sunnar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sashi daga cikin su kuma suna cewa wa ya zama ko ka kudur ta ka zuciya ainihin ka furta ka ɗiba da ka yi bayani da harshenka cewa aiki da shiga cikin imani wannan kuskure kuma wannan ɓannata da haka duk aƙida ta ɗariƙa ta hanya ta ta murji'awa wanda wasu daga cikin waɗannan ƙungiyoyi da malam yake ka mana bayanin su a wannan ya samu babu masu sai dai mu karanta a cikin littafi kawai li'annahum ya'rifuna sidqar rasuli saboda sun san gaskiyar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sun riga sun san cewa manzon Allah gaskiya ne amma kuma abin da ya koya, abin da ya yi umarni a kai a kai ba su tsaya ba kamar wanda yahuda da nasara suka san gaskiyar annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam amma duk wannan bai sa suka zama muminai ba saboda ɗaya sanin su ga wannan gaskiya ko don ƙudurta da zuciyarsu ba tare da faɗi da harshensu ba sashen yana cewa mutum ya furta harshensa kawai ya buɗe baki ya yi magana ya wadatar ko da ba kuduri a zuciya wanda yana ganin wannan ya lizinta a cewa wanda ya yi haka wai ya ce in ka waɗi da harshe kawai ya yi ba tare da kuduri da zuciya ba wannan kuma a nau'i ne na munawunci ko kuma a mai irin wannan hali yana ganin munafukai ma ai hakika su ma suna daga cikin muminai ko kuma munafukai ma mumine ne ga gani irin mai wannan bakin ra'ayi Allah kuma buwayi mai girma ya tsore ainihi imani da gare su su murawakan Allah don suna bayyana musulunci su boye kayanci Allah ya tona asirinsu a cikin suratul fasih aya ta sha ɗaya yaquluna bi alsinatihim Allah ta'ala yace suna cewa da harussan su suna buɗe harshe suna wadin malai da bi amma shi Allah ya san abin da suka kumsa ya san abin da suka ɓoye haka nan malam ya kamu da bayanin cewa duk wani abu wanda yake nau'i ne na juyarwa kamar abin da ya shahi canji na kuɗi da kuɗi zinariya da zinariya kamar yadda annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yayi bayani adabu bidabi riba zinariya da zinariya riba ce a kulle ciniki a tsakanin su illa mislan bi mithli a wata ruwaya illa yadan bi yadin a wata ruwaya illa ha'a wa ha'a sai hannu da hannu mislan di mislin ya zama tamka da tamka saboda su suna yin sake ka kawo ma wanda zinari ya karbi zinarin ka sai ya zo gida mai sannan ya kawo maka canji to ga ƙa'ida kuɗin zinariya da abraha ba irin wannan canji hakanan kuma malam ya ci gaba ya ce mana su dai mutanen madina su ma dangance da abin da ya shahi nauyi na waka in an samu hasu sun yi waka to kada karbi wakar saboda daga cikinsu akwai masu ganin cewa waka ta halatta ba su ganin cewa akwai layi ga waƙa don haka ga masu irin wannan to ba a karɓa daga komai daga gare su na abin da suka waɗe sai a ban musu abinsu sai a kyale su amma wannan ba ya nuna aiki ko illa na yan garin madina gaba ɗaya ba a'a wani abu ne da ko ina ba zai yawayinta ba daga a samu waɗanda akan daidai kuma a samu waɗanda akan kuskure ko ina Allah ya tara al'umman musulmi za ka samu suna akan sawaba wasu kuma suna akan kuskure waɗanda akan sawaba da su ya kamata ka yi kirdado ka gano su ka bi su waɗanda akan kuskure kuma in kana da hanyar da za ka yi musu nasiha ka musu amma kada ka bi su akan wannan kuren nasu malamai ce wani za ra'aitar rajula idan ka ga mutum yuhibbu aba huraira yana son abu huraira wa ana sabni malik kuma ka yana son ana san malik wa Usaid ibn Hudayr Ka gaina son Usaid dan Hudayr radiyallahu anhu Allah ya dada waɗannan manyan sahabbai na Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam salam ka sani annahu sahibu sunna insha Allah wannan ma abinci sunna ne in Allah ya so duk mai sa Abu Huraira da Anas dan Malik da Usaid dan Hudayr to ka sani in Allah ya so wannan yana daga cikin ma'abuta sunna wa idza ra'aita rajula idan ka wani mutum fi ibn ayyuba wa ibn aun wa yunus bin ubay wa abdullah bin idris al-adawi wa shabi wa malik wa malik ibn mihwan wa yazid ibn zurayh ومعاذ بن معاذ ووهب بن جرير وعماد بن سلمة وعماد بن زيد ومالك بن أنس والأوزائي والزائدة بن قدامة فأعلم أنه صاحب السنة duk wanda ke son wannan jerin لتابعي لسكي da tabi'ai وقصني suke in Allah ya so shi ma mabuci suna ne na ta annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa idza ra'aita rajula idan ka ga wani mutum yuhibbu Ahmad ibn Hanbal yana son Ahmad dan Hanbal wala Hajjaj ibn hal da Hajjaj min hal. wa Ahmad ibn Nasr la Ahmad dan Nasr wa dhakarahum bi khair kuma yana ambaton su da alkhairi wa qala bi qawlihim kuma yana wadin abin da suka wadi shi wani abu da suka wada na alkhairi yana wadi duk wani abu na shari'a da suka wadi yana wadi qalan annahu sahibu sunna ka shi ma wannan ma'abuci sunna ne insha Allah malam ya jero muna gungun tarin sahabbai da mabiyansu kuma ya bayyana son su da alamu ne na mutum yana daga cikin alisunna sunna wal jama'a wanda kenan kin su na nuna cewa mutum bai tare da sunna saboda mai kaga kamar misali anas mai hidima ne ga annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kuma ya dau akalla tsawon shekara goma ya nema annabi hidima sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce da ɗaya rana ban taɓa aikata wani aiki ba wanda annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce mista ka yi shi ko ni ƙi annabi sallallahu alaihi wa sallam yace ce min mista ba ka yi ba sam wannan ba ta taɓa haɗa ne ba da ainihin shi wanda nake wa hidima bi ma'ana annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam muka dibi abu huraira Allah ya ƙara masa yadda ya ruwaita hadisai masu yawa sama ga hadisi dubu biyar wanda duk tsololo shekarun da ya yi tare da annabi sallallahu alaihi wa alihi sallam ba su wuce hudu ba za mu ga cewa shi ma yana daga cikin waɗanda 'yan shi'a suke kyama waɗanda 'yan shi'a ba su so suna ma mishi ƙarya da azamai mugunta cewa wai duk da guntun albasa guda sabba abu huraira yanzu yana rera mata hadisi da wannan kenan kaga hakikatan su daga bayin Allah da aka lissafa to bayi ne na gari kuma bayi ne na kirki na bayi ne waɗanda sun bauta ma mahaliccinsu Allah sun yi ta ƙoƙarin su wajen yaɗa addinin Allah da haka ba makawa lalle ne musulsu haka waɗanda suka zo baya kuma irin su Ahmad na Hanbal a rahmatullahi alaihi na wai da su ne jagorori waɗanda na game da jarabawa kamar irin Ahmad na Hanbal ya samu jarabawa ga sarakunan lokaci ne babba abin da yake so ake son ya faɗa sai Ahmad dan Kambal ya zo ya ce Alkur'ani halitta ne amma Ahmad dan Kambal rahimahullahu ta'ala yake faɗi haka yake faɗi abinda ake son ya waɗi na cewa alqur'ani halitta na wannan ya faru a lokacin Mamun da kuma al-mu'tasil don haka abin da ya gudana tun da bai yi abin da suke so ba ya samu jarrabawa mai girma kuma ga sababin mu'tazilawa saboda sun kasance suna tare da waɗanda ke jagoranci kuma su an masu ba da shawara don haka abinda mutazilawa kawai suke a rerawa ga imam ahmad bin hanbal a rahmatullahi alaihi da babu abin da suke zayarwa in bayan fitina ba abin da suke kokari illa su ga sun kawa matsabarsu ta ihtizan kuma sun an tsananta ma Ahmad maɗan hambar wannan shi da suka sa gaba Za ka suka ci suka suka dage lalle a ci gaba da tsare Ahmad bin hambar sai ya yi bayanin cewa alkur'ani halitta na ka haka Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala ya gamu da jarabawa mai girma wanda an dakatar da shi Imam Ahmad kuma da ƙarshe ma shi Imam Ahmad an ɗauke shi an aza sama wani tsololon dutse can tsololuwa amma dai ba su damu dama ko iko a kan komai ba wanda da sun yi niyya ne na so ainihin sako shi saman wannan dutse duk da ya dage a kan wannan azartarwa da wulaƙantarwa da sanya shi a gidan yari a Allah subhanahu wa ta'ala ya taimaki wannan addini ya canje waɗancan zindiƙai waɗanda ke kuɗi da niyya na wargaza suna ta nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wanda ya yi zama gidan yari kuma ya ɗauki lokaci a gidan yarin da ya zauna kuma an yi dukansa kuma an yi wulakanta shi inda a kan yanzu ya ce alƙur'ani halitta ne amma kuma bai ba da kai bori ya hau ba daga cikin maluma akwai wanda kashe shi aka yi kamar dai shi irin a imam ahmad duk kashe su aka yi shi kamar imam ahmad bin hanbal haka akwai kuma ahmad dan nasu wanda shi ma kashin shi an gari akwai wani malamin da ake ce ma ibnu nuhin shi ma an kashe shi da an kashe malamai da dama me yasa aka kashe su don sun yadda ce alqur'ani halitta ne ni Allah yin su ba ce alqur'ani halitta na ba ya za su ce alqur'ani halitta na alhali qur'ani magana Allah ce magana Allah ko ba ta talika ba ce da haka malamai da dama an kashe su a kan wannan wanda na farko daga cikinsu wanda ya sha wahala a azabta shai ne imam ahmad min hanbal wanda mu'tazilawa sun kai sun doge akan sai an kashe shi a wannan lokaci amma dai da lokacin bai yi ba sai Allah ta'ala ya tseratar da shi daga kashi ya zama na khalifa bai ba da dama ba na wannan lokaci na cewa a kashe shi amma dai azabtarwa kan a wannan lokacin ya shata sun cutar da shi ya yi hakuri a kan wannan a Allah subhanahu wa ta'ala ya ainihin karfafi wannan addini da Allah ya kawo alamu utasilu sai zamana an doke wannan jarabawa Allah ya darajanta shi Allah ya girmama shi ya bayyana sunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da yake ita jarabawa ko da ta shuda tana iya koma dawowa idan an samu mai ba da gudunmuwa mai ba da agaji mai kamawa mai tallafawa idan lokaci ne ya wuce wata rana kuma ana iya samun wanda yake wato ainihi kangararre ne wanda zai zo ci gaba da cin da cewa sai an bi abin da ya kaso ko sai an bi hanya ta zinanci. wannan suna ta Allah Allah subhanahu wa ta'ala yana yaye damuwa bayan tsanani. da da sunna ta Allah bayan tsanani ya zo sai Allah ya kawo sauƙi ga al'umma kamar wada Allah ta'ala ya ba da labari a cikin suratul shira cewa fa inna ma al-usri yusra lalle hakika tare da masuwa akwai sauki kuma haƙura biyu yusra sauki biyu inna ma al'usri yusra lalle tare da wata matsuwa akwai wani sauki kaga sauki har guda biyu Allah ya ambata ba wai sauki fara guda ba da haka kenan duk wani abu da magani na wahala ko na matsuwa ko na jarabawa game da abin da ya shaye addinin Allah ko abin da ya shaye duniya babu makawa duk lokacin da muka yi hakuri muka tsaya muka bi Allah muka bi ubangiji ta'ala da takawa muka tsaya akan sunnar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai Allah ya yi muna mahita malam ya ce wa idza ra'aita rajula idan ka ga wani mutum yajlisu ma ahli a ahwai yana zama tare da ma'abuta son rai ba zaru ka tsawace shi wa arrifu ka sanar da shi cewa waɗanda ba a buta son rayuwa na ba a zama da irin su fa in jalasa ma'ahu ba da ma alima in ya dawo ya zauna tare da ma'abuta son rai bayan ya riga ya sani fattafi ta ka yi ta kanka ka kare kanka ka kiyaye kai babu ka babu shi tunda ya san gaskiya amma bai biya fa inna hu sahibu hawa kaga wannan shi amma abuci wato son rayuwa duk wanda ya ce son rayuwa zai bi to lalle yana tare da halaka su masu bin son rayuwarsu suna shiga cikin jayayya ba su biya alkur'ani da sunna kawai suna bin abin da rayukansu suka kawace musu idan suka zaba ma alqur'ani da sunna to ya abin da za su doka su ransu suna barin littafin Allah da sunnar manzon Allah da duk abin da yayi muwafaka da son ransu to shi za su kamawa shi za su riƙawa babu wani magana harka imani ko abin da ya kama da shi sai dai kawai abin da ya dace da abin da ransu yake so wanda kuma irin wannan hanya ce ta yahudawa yahuda kawai suna yin da'a ga manzo ne da abin da ya dace da abin da ransu yake so abin da ya saba ma san ransu za su saba ma manzon nan da Allah ya aiko musu ko dai su kashe manzon ko su karyata manzon kamar da Allah ta'ala ya bada labari kullama ja'a ummatan kullama ja'a rasulun ma la tawa anfusuhum tariqan kazzabu wa tariqan yaqtulun da manzo ya zo ma yahudawa da abin da rayuwarsu ba ta so za ta samu wasu jama'a daga cikin su sun ta manzan wasu kuma za su ma kashe manzan. kamar wanda suka yi ma annabi haya. kamar wanda suka yi ma annabi zakariya aka kuma sun kai da suke cikin wannan al'umma ta nabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Allah ya ba da labarin su da halin su cewa Waɗanda wajen al'ummar Allah ya rasu ne idan za kiraye su cewa su zo Allah da Mandan sa? kuma bai nawan? Zai hukunci a tsakanin su yi da tarihin miliyan, mori Sai kaga wasu gungun jama'a suna kyau da kansu, ba su san akai hukunci ga Allah? Ma'ana akai ga Alkur'anin Allah? Ko akai hukunci na a wurin sunan Mandan Allah? صلى الله عليه وآله وسلم وإن يكن لهم الحق وإن يكن لهم الحق idan ya kasance suke da gaskiya su adda gaskiya sun tabbata ya su ilai za su zo wurinsa su yo gaugawa ta su maurin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam muslimin suna masu gaugawa ganin sun san su adda nasara hanya ta masu son rai na da da na yanzu da masu kiyasi da abin da ya shayi gaskiya suna ganin su duk abin da a gaskiya a wurinsu to kiyasi shi a gaskiya ko kuma a amina na a gaskiya abin da ya dace da abin da suke so ba abin da ya saba masu ransu wannan ba gaskiya ba ne wannan ɓanna ne ko da ko jibril ya sauko da shi ga annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam su a wurin su banna ne wannan hanya ita hanyar yahudawa kuma ita a hanyar masu biyar son rayuwarsu wannan shi ne abin da ƙungiyoyin fata na wannan al'umma suke a kansa ba sa karɓar duk abin da ya zo daga wurin manzo a sam ba za su karɓi wani abu da ya zo cikin alƙur'ani ba ko abin da ya zo a cikin sunna daga cikin abin da ya saba ma sauransu da kuma abin da suke gani shi ne addini a wurinsu ko dai su yi tawili ko su karkatar ko su karyata wannan ita hanya wadda su ma abota son rai suka kware da ita malam Allah ya shirama ya ce to irin waɗannan ka tsawace su ka yi hattara kada ka zauna cikinsu saboda suna yin tasiri gare ka in ka zauna da su sai ya zama ka dawo kana kokarin nutsuwa da hanyar da suke a kanta sai ka zama cikinsu don haka kenan irin waɗannan ba a zama tare da su ne da ake yi da su ba a zama tare da ma'abuta bidi'a da wawon bidi'a wadda yake ta kudurita wadda ake kudurtawa a kulle ta kamar irin harkar 'yan jami'a da zilawa da wayanda ba su ba na daga cikin ma'abota son rai ko kuma a'a ta zama bid'a ce wadda take ta ibada bid'a wadda suke jinginawa ga ibada kamar masu bauta ma Allah akan jahilci da bata kuma suna yin zodo kuma suna cewa suna bauta ma Allah sai dai babu dalili akan bautansu akan abin da suke yi da abin da suke yi ya saba ma shari'a wannan ko hakika ya dace da irin abin da sufaye suke a kansa da waɗanda na yi kama da sufaye na daga cikin ma'abuta bid'a masu kirkira bid'a sanya ya ga ibada ko kuma bid'a su ta kasance ga abin da ba irin wannan ba ba a takaicen takaitawa dai bidiyoyi ga baki ɗayan ɗayansu A'a bace su matsayin bata za ka bid'a bata ce alhaili ka bar bid'a ka dawo ka bi sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam dan ka samu cin nasara dan ka samu dacewa kai bid'a ma gaba ɗaya sharri ta babu wadda adda sauƙi daga cikin bidiyoyi ba a cewa ga bid'a ya ta mai sauƙi. wanda kuma babbata bid'a dinkanta sharri ta kuma sharrin nan gidan wuta yi muna roƙon Allah ta'ala ya kare mu daga bid'a san ta mu da ita ya muna muwafaqa da dace da Allah muka biyar sunnar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya sa mu zama muna son waɗannan bayin Allah nagari waɗanda da yake karkata su ne yan biyar ya son rai to kuma ka ya hattara da suwa mu ƙaurace musu mu gargade su don mu zauna cikinsu don kada su shawa kada su shawa mana wannan mugunya ta halta ta ainihin tsarai ta kuma insha Allah subhanahu wata'ala wannan darasin zai dakata a nan kenan a darasi na gaba kenan darasi na wato ainihi arba'in da tara za mu tashi a daidai gaba da shi ma da yake cewa wani za su ni tarratula ta'afihi bil a fala wala yuridu al-qur'ana fala tashukka annahu rajulun qadintawa ala zandaqa fa qul min wata wa da'a daidai wannan gaba 'yan Allah ya so a karatun mu na gaba nan za mu tashi malam yana bayyana mana har yau hali na masoya rai yan bidi'a waɗanda ka kaiwa duka ga abin da ran suka so ba abin da shirya ke yi tanabi ba ka kawo hadisi bai karba sai ya mai suwa ka kawo mai qur'ani shi ma ba zai karba ba to kada kai shakkun cewa wanga wanda yake yana ƙoƙarin tattaruwa ne a akan zindiƙanci ya zindiƙanci ko ya kahirci ya bayyana wato ainihin musulunci Za ku sai ka tashi daga inda yake na roƙon Allah ya mana kuma da dace sa a yi kuma da wajen da ya tashi sai da ana wasu tsarafin al'adunta Allah ya zubon wasu salamun ala ya mursalin alhamdulillah rabbil alamin سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك